Um, um, kamar da yadda muka sani wannan abin da ya faru shekara hudu da suka wuce na ciwon um, sojan Najeriya ta kai ma um, Hussainiya hari tsan daga nan ta kai ta kai ta farma yan wahari a Hussainiya daga nan kuma ta wuce um, gidan shi abadan da kuma darrama suka um, suka farma mutane suka kashe na kashewa suka kama na kama wanda suka yi da um, kaman hujjan wai, wai suna raddi ne ga an nemi kashe shugaban sojoji shi tukur ko kuma na cewa an tare mai hanya wanda by at this juncture da an yi shekara hudu haka duka zamu iya cewa mun san cewa um, bai yi kama da dalilin su ba kenan saboda ba a inda ma a ce kamar a ce ko dan an tara hanya ko kuwa dan an yi wani abu ne da um, zai zama abin da zai faru ne a wurin da ya faru kuma ya zama an warware matsalan bayan nan kuma ba zai zama an je an bi mutane an kashe yara ne kanana matasa kowa da kowa duk wanda aka samu ba to kuma bayan nan banda kawai kashe-kashen da suka yi sun kwashe jukunan wa'inda suka kashe wanda har yau ba mu san inda suke ba sun yi admitin su sun binne mutum kamar 348 a <clears throat> masquerade haka to kuma um, tun daga nan da suka kama shi abadin sun saka sha kurkuku har zuwa yanzu da yana hannun dss yanzu sun maida shi kurkukun um, jihar kaduna wanda um, saboda raunukan da suka samu da shi da mahaifiyarta da kuma sauran mayan da suke kurkuku da yawa wato halin lafiyansu yana ƙara taɓarɓarewa ne kullum kuma sannan da alama gwamnatin nan tana ba ta damu da me ke faruwa bane kamar ma ba ta damu ba ko sire ko ko kasi mm. ki an bato kashe-kashe da kuma wasu waɗanda har yanzu ba ku da labarin su shin mm. kamar akwai alƙaluma waɗanda kuke da su na afon kamar kin ambato waɗansu waɗanda ko an kashe su ko kuma sun bata a mm. lokacin da al'amarin ya faru a zaria shin kuna da wasu ma na mutanen eh to um, akwai ya kan dai sani na sama da mutum dubu ne haɗe da wanda aka kashe da wanda kuma ba san inda suke ba um, banji akwai exact um, number din kowane mutane da aka rasa um, akwai dai wani estimate da aka yi amma ban tsammanin cikakki ne sun da ba an san wasu ba da gaske ba san inda suke ba ko kuma me ya same su sanin kowa ne kowa nan baya ko ce watan da suka bata malam an fitar da shi waje domin eh, wato ya samu neman magani mm. shin wani halin da kamar yake cikin yanzu to da yake da aka fitar da shi fita dan ya samu kasar um, indiya dan ya nemi lafiya um, su jami'an tsaron nigeria sun kawo matsaloli iri-iri a can din wanda cikin abubuwan da suka kawo shine kamar sun yi coordinating da um, administration din asibitin cewa kamar sai likitan da su suka zaba zai ganshi shi kuma, um, kaga wanda ya nemi ya kashe mutum ba shi zai zo ya mai magani ba. hankalinsu kuma bai kwanta da wannan ba kuma da aka da suka yi complain din wannan akan su suna son su zaɓa nasu likitocin da mene um, da aka ce za a tattauna a yi shawara a yi wani before a yi samu a yi wannan sai suka zo suka ce za su maida su gida to kuma tun da suka maida su Najeriya ba sun kara um, bita kan wani abu da ya shafi lafiyansu bane in fact tun da suka koma ko lauyoyinsu ba bari ba ana bari suna ganawa da su bane kuma ko um, tun da suka koma dan iyakan sanin ba from um, zuwa da aka yi aka gansu Um, a few times da aka iya aka kansu din um, lafiyansu kullum yana ƙara sabarbarewa ne to gashi kwasan mu kwanan nan kuma mun ji cewa kamar kotu ta bada umarnin a kai su a gidan yari shin ya kwana game da wannan zance ta yanzu dai ya kan sanin ranar da aka ranar da aka faɗi wannan hukuncin ranar biyar ga watan disamba dinnan um, a ranar suka maida su kurkuku kuma kamar yadda dai ina tsammanin kusan kowa zai san wannan kurkuku a ko ina ma ba wuri ba ne da yake da good condition da za a kai mara lafiya in fact in mutum yana kurkuku ba shi da lafiya fita da shi ma ake a kai shi asibiti saboda kurkuku ba su da wannan facility inda su kula da mara lafiya to kuma daman tun farko bai kamata a ce sun aje su a gidan da suka aje su ba kamata ya ce in ma za a fita da su daga nan asibiti ya kamata a yi tunanin za a kai su asibitin da already hatta kotun da suka yi bincike kotun da same kotu da suka ci za a kai su asibiti aka maida su kurkuku da suka yi bincike sun yi establishing cewa babu asibitin da za a iya musu gaba ɗayan treatment da suke bukata saboda haka nan wannan al'amarin kai su kurkukun ba karamin um, ba karamin babban matsala ba ne da kuma sosai da kuma barazana ne ga lafiyansu ga rayuwarsu baki ɗaya ma amma ana cewa kamar wata dama ce ta yadda yan uwa da kuma sa har ma da likitocin za su samu damar ganawa da shi eh, um, ko da akwai wannan daman um, ganin ganin iyalin mutum misali ko kuwa ganin a yan uwa ne ko ganin likitoci ba su da aiki kayan aiki ko kuwa ganin lauyoyin da in an je kotun ma um, ba ana wani abu bane in fact shi kan shi kesin da ke kotun kaman wani shiriri ta kes ne kawai da suka yi don su bata lokaci to ba kaman zai warkar da su bane kuma ba zai ba, wannan ba zai taimaka musu to kamar wani al'amari ne na shiritar da shari'ar kenan sosai yayi kama da haka to yanzu kamar fata menene kuke da shi to muna fatan um, of course muna fatan ultimately um, a sake su ne saboda um, wannan ne kaɗai yayi kama da solution um, duk abin da za a yi an ce za a bar su su je su samu lafiya kamar yadda last time kotu ta bada daman wai an ba su leave su tafi su je su nemi lafiya um, da yake an ce jami'an tsaro su yi supervising even though an ce a sa ido yana nufin kawai a sa ido ne ba kamar a yi tsari ba amma ga abin da aka ce aka yi kuma matukan za a ci gaba da cewa wai an ba su daman su je ne ana duba su amma ana sa ido to kila abin da za a maimaita kenan um, abin da ake bukata shine a saki su tun farko mutanen nan ba wani abu suka kai aka kama su in fact wannan shari'a da aka kai kotu aka ce ana tuhuman su da wasu abubuwa um, sai da aka yi sama da shekara biyu gwamnati da same gwamnatin tana claiming cewa wai tana kare su ne to ta ina ne mutumin da da yake claiming na shekara biyu yana kare ka ne sai ya dawo kuma sai ya ce ai daman na gano laifi kaza yayi yanzu kuma za a kulle shi